ku biyo ni insha Allahu a darasinmu na yau za mu nuna muku yadda mutum zai iya gano inda wayarsa take wacce ta kasance ta ɓata ne ta hanyar sacewa ko kuma ta hanyar wani tsautsayi da aka samu aka rasa ta ba a san inda take ba ku biyo ni da fari za ka shiga setting in ka shiga settings sai ka je ɓangaren location ga shi nan kun gani sai ku danna shi kun gan shi nan yanzu yana a rufe ne sai ka buɗe shi kamar haka an ga ya buɗu shi kenan sai ka koma free in ka koma free sai kuma ka tafi wannan application din mai suna google setting sai ka danna shi kamar haka in ka danna shi zai watso maka foldoji ga nan nan zai nuna maka ya ce manage your google account Yanda aka manajin ɗin google account ɗinka nan ma'ana da wani email kake so ka yi amfani da shi cikin wanda aka sace maka waya wanda ka san cewa ka yi amfani da wannan email ɗin ko gmail ɗin akan waccan wayar da aka sace ko kuma ta kamar ni kun ga gana wana already wanda nake amfani da shi a wannan wayar tawa kenan to gashi nan akan shi ko kuma sai ka saka gmail ko kuma email wanda kake amfani da shi a wayar da aka sace kake so a gano ta saboda haka nan za ku danna sai ku saka wannan email din naku ko gmail na already na riga na saka shi kana gama wannan za ka taho nan ƙasa an ga ga inda aka saka security sai ku danna shi kuna danna shi zai nuna muku ga yadda aka saka find my device ma'ana a nemo wayata ko kuma nemo mun wayata sai ku shiga haka gani gashi nan nan kun ga an saka off to sai ku kunna shi ya zama on gashi an kunna shi ya zama on saboda haka yanzu nan inda aka rubuta find my device din nan sai ka ce gashi na rubuta get it get it on google play ma'ana ka samo shi wani application ne wanda zai nawa maka wannan device din taka a google play to sai ka shiga kamar haka ga application din nan an kai kai tsaye google play inda za ka yi download na application din sai kai install ɗinsa kamar haka sai kai accepting sai mun ɗan jira gashi yana da downloading yawa har yanzu duba da yanayin network yawa gashi ya fara yawa don yin haƙuri kaɗan gashina ya kai matakin 70% gaba shi nawa duka 2.07 mb ne gashina ya kai 77 ɗan jira kaɗan sannan kada ka manta ka daina subscribe sai ka daina alamar ƙararrawa in ya kasance baka yi hakan ba a farkon so kallon wannan bidiyo yawwa ga shi nan installing yake yi don yi haƙuri saura kaɗan yawwa alhamdulillah kun ga yanzu gashina nan ya kammala installing saboda haka sai mu danna ga shi nan sai mu buɗe shi shi nan ya ce a ci gaba a matsayin wannan gmail ɗin nawa ko kuma wani za ka sake da shi ka saka kai ma naka wanda ka tabbata wayar da ta ɓata ko aka sace gmail ɗin da kake amfani da shi shi ka saka a nan wacce za ka nemo sai ka danna continue as b ma'ana continue as me sunan wannan gmail ɗin naka kenan sai ka danna nan gashi nan wani ƙarin jawabi gashi google password sai ka sa google password ko kuma ka manta password ɗinka ne mana za ka sign in ne to haka ni zan saka google password ɗina saboda haka na saka gashi nan sai ka iya makin don ta ask again ɗin nan sai ka sign in gashi nan yana login yawa ya ce a bashi permission an bashi to an gani gashi nan yana lalubowa gashi nan an garzar ɗin da ya bayar an gani an ga alamar ya da gashi nan ita wannan waya tana ariyar kan titin zuwa dawano kusa da mai titin zuwa ungogo da ke garin jihar kano gashi nan abin da ya nuna kenan sannan kuma mai ga fassarar jawabi ya ce joni gn 500 1s in your hand ma'ana ita wannan waya mai wannan sunan joni gn 501s tana hannuna ƙunga da ita nake mai muku wannan tutorial ɗin ko kuma ƙarin jawabi akan yadda za a nemo waya to ni tawa ce wannan kuma gmail ɗina yana kanta saboda haka sun ce ita wannan waya da nake nema tana hannuna kuma haka ne gaskiya ne tana hannuna to ku kuma da kuka saka gmail ɗinku na waccan waya ta fita ko aka sace to za ta faɗa muku a inda take kuma za ta faɗa muku za ta nuna muku location ɗin wajen ko kuma unguwar wajen saboda haka wannan muna fata ya ƙayatar da ku na gode yauwa sannan anan za ku gani cewa gaban wannan joni ɗin da suka nuna model ɗin wayar sannan kuma suka ce tana hannuna za ka ga inda aka rubuta play sound da kuma secure device ma'ana za ka iya kunna ƙara yadda za ta ba da sauti ka gane a inda take musamman in tana kusa da kai ko wasu ne suke maka wasa haka inda za ka iya gano ta da wuri sai ka danna ƙarar kamar haka za ka da shi kamar haka nan cannot find your device you can secure it to protect your data ba za su iya sawo gano maka wayarka ba ta hanyar wannan a ƙarar da hukunna ma'ana tun da baka ji ta ba sai kuma ka canza wata hanya ta hanyar kare wannan wayar taka yadda za ka kare datarka ma'ana bayanan da suke cikinta sai ka danna wannan secure it in ka danna gashi nan an ce add message or phone number zaɓi ne guda biyu aka baka nan gashi nan leave anyone who finds your device a message or phone number where you can be reached ma'ana za ka iya barin saƙo ga duk wanda ya samu wayarka kaga idan tsinta kenan yayi in ma satin yayi dude nan shine za ka rubuta saƙo misali za ka iya rubuta don Allah ko kuma ka iya rubuta misali a eh, don Allah ka kira ni ka kira ni a ah. wannan wannan don Allah ka kira ni a wannan lambar misali za ka iya jawabi sosai iya yanda kake bukata sai ka saka lambar wayar taka ko kuma ka koma ka koma kasa sai ka saka lambar wayar gashi phone number misali 0s0 3 uh, 6 5 2011 misali shikenan sai ka danna a gani secure requested ma'ana an tura mai saƙo na wannan neman a kira kaɗin, ɗin gashi don Allah ka kira ni a wannan lambar gashi nan call owner ana kiran shi wanda waya yanzu take me take wajen shi ni kenan inda me kun ga waya ta ce nake muku amfani da ita misali a zuwan taka ce yanzu ka kira a can tana hannun wani to ne kuma tunda ta wace gmail ina ne ko nake amfani da shi kun gani gashi an kira ni a yanzu nan saboda haka ina fata wannan ya ƙayatar da kada ku manta da ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan ba ku yi mana hakan a farko ba